fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke dauke da ragamar shirin ga labarun a taron cop 26 da aka buɗa jiya a glow a glasgow shugaban ƙasar niger ya sa kira domin girkin wani asusun musamman da za a sanya ga farfado dazuzzuka na ƙasashe da ke fuskantar barazanar malalar hamada za ku ji ra'ayin shugaban matasa na 'yan sa kai ga batun muhalli. Ƙasar Benin ta sake yin hanin shiga ƙasar domin kiwata dabobi sakamakon kuma shine ma'aikatar ilibaji ta gundumar gaya ta soke bada certificate na makiyayan Nijar cikon bayani a cikin shirin. a shafin rahoton musamman na wanga shirin zamu ga yadda ake ɗaukar ɗawainiyar yara da suka kamu da cutar coronavirus a nan yame masu sauraro barkamu da yau talata biyu ga watan nuwamba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla taron shugabannin kasashe bisa ga yarjejeniyar tsarin majalisar ɗinkin duniya bisa ga yanayin cop 26 a ranar ɗaya aka buɗa wannan taron wato aka buɗa shi shugaban jamhuriyar niger Mohamed Bazoum ya isar da koke zuwa ga al'ummar ƙasa da ƙasa domin girkin asusun musamman na farfaɗo dazuzzukan ƙasashen da ke fuskantar barazanar malalar hamada koken da shugaban matasa 'yan sa kai domin kyautata mahadi ya ce lalle da wannan kiran ya zo kan lokaci gadai bayanin da sani ayuba ya ma rukayatu abdurrahman Kiran da shugaban jamhuriya ya yi ya dace domin wannan fage na taron koli kan sauyin yanayi shine wuri mafi dacewa don sa irin wannan kira. Wannan na nuna cewa Nijar tana da niyyar taka rawa tare da sauran kasashe a wannan yaƙi da ya shafi duniya. Muna fuskantar barazana daga Sahara da hamada da sauransu. Daidai ne a samu asusu na musamman domin a tallafa muna wajen yaƙi da gurgusuwar hamada. Akwai ma wata hukuma mai kula da yanayi a yankin Sahel wadda ƙasar Nijar ke jagoranta. tuni wannan hukuma ta tanadi fasalin aiki a fannin yanayi wanda aka amince da shi a nan Nijar wanda ke neman kusan miliyar 400 na dalar Amurka domin fuskantar matsalar yanayi a wannan yanki na Sahel. Saboda haka ina ganin kiran da shugaba ya yi watakila zai karfafa wannan manufa a kuma samar da kudade don ganin an aiwatar da wannan fasali na ayyuka a fannin yanayi a yankin Sahel wanda kuma alheri ne ga al'ummomin yankin. Dangance da batun yawon kiwo zuwa ƙetaren iyaka a bana harabar ma'aikatar Ibaji ta gundumar Gaya bata bada certificate ga makiyayan Nijar. Dalilin shine kuma ƙasar Benin ta sake yin hani na wato kiwatar dabbobi a cikin shimfiɗar ƙasar tata a cikin wani bayani da aka yi Bari mu saurari fasarar bayanin daraktan Elebaji na Gaya Maman Bashir a firarsa da Fadal Alu. abun sai ki la transhumance abin da ya shafi yawon kiwo benin ta liƙe iyakarta makiyayan nijar a taƙaice dai ba su iya zuwa yawon kiwo ko da dai suna da takarda mai ba da izinin zuwa yawon kiwo saboda a yanzu wannan takardar ba ta aiki ko da yake manyanmu suna ci gaba da kai kokensu domin a samu a buɗe wa'annan iyaka ayyuka su fara kamar da amma abin da ya shafi makiyaya haɗin kai ne saboda su ba abin da ya shafe su da liƙewa iyaka iyaka suna iya zuwa duk inda suke so su dai gurin su shine su samu ciyawa da ruwa abu biyun nan su gamu na ukun kuma shine lahiyar dabbobi idan dai akwai ki da sha da lafiyar dabbobi za mu iya samu amfani a gaida farida mamman zaman tare tsakanin dan adam da dabba sai an samu sakamakon cikas ga lahiyar dan adam wani bin ana gano cututtukan da dabba ke ɓullawa ɗan adam domin sanin ire-iren wa'annan cututtuka da tasirin da ke gare su babban daraktan ma'aikatar ilibaji abdu asiyaku ya ma mamman ada bayani a kai inda ya ce cutar dabba za ta sama kamar dan adam cuta ce daga dan adam ko daga dabba za ta je wajen dan adam ko daga dan adam za ta je wajen kama masu zama ta da karnuka da musoshi da kare yana sa ciyan zangai daga wajen cizo wannan musa yana sa ciwon tari wajen cin naman shanu wanda bai dahu ba ko kuma nono akwai kuma ciwon mai suna cewa brisolur da turanci wanda ke sa mata na yadda junansu shi ma ana shan nono wanda bai dahu ba shi yasa aka ce mutane duk nono dan ya kamata a dafa shi ko nama ya dahu sosai kake a ci shi akwai cutukan da ake ma rigakafi akwai wanda ba a yi rigakafi amma ko wanda ba a yi ma rigakai akwai hanyar da likitoci suka ce a don saboda ga wannan ciwo akwai yanzu ka ɗauki ciwon zangai kana da kare gare ka ya kamata ce duk shekara ka neman rigakafi in ka ɗauki ciwon mura tsuntsaye yawanci ciwo daga cin nama ne daga shan nono ne daga kuma zama da dabba ne a somawar watan Nuwamba a ƙasar Nijar ana ganin shigar kakar sanyi da ke ba da alama game da busuwar iska tare da ƙura da ɗari. kowane fayyaci za a ma wannan lokaci madam aminu nafisa jami'a a ma'aikatar sashen wato hasashen yanayi ta ma rafika a tahir bayani L'armata euh, yana kumshe da abu biyu shigowar sanyi da kadawa iska da ƙura mai ƙarfi. Canjin euh, yanayin nan mun fara jin shi euh, a ƙasanmu. Ba zan iya magana akan yadda canjin yanayin zai kasance a nan ga zuwa kwanaki ba. Dan yana yanzu ne ya fara da ba haka ba da na yi magana akan canjin yanayi tsakanin ƙarshe lokaci zuwa farkon lokaci na shigowar sanyi. Za mu iya cewa sanyin zai ƙaru kwanaki masu zuwa a cikin ƙasanmu. Muna ci gaba da yin bincike da lissahi ba zan iya baku tabbacin yadda yanayin zai sauyawa a cikin kwanaki masu zuwa. Euh, Bari mu isa yankin Adar a cibiyar asibitin birnin Kwani wata tawagar jami'an kiwon lafiya da ta fito daga Doso. a yanzu haka tana gudanar da aikin tiyata ga marasa lafiya da suka kamu da yanar ido. Wakilinmu Asuman Musa Arzika ya firanta da dokto na Maiwa Bubakar mamba na tawagar inda ya yi bayani kamar haka. aiki ne aka zo a yi tsawon sati guda mutane ne ake nema waɗanda ba su gani ko kuma wanda sun san suna da yana za su zo na likita babban likita ta kwanni a yi musu aiki a musu tiyata a gyara wannan insha Allah da yarda Allah gani ya dawo kuma bayan an yi aiki za a ba su magani wanda za a sa duka wannan kyauta aikin an soma an yi kwana uku ana yi kamar yadda na gayi sati guda ne kenan nan zuwa kwana biyu kwana uku wanda ya samu dama ya kokari ya zo a diba shi a gani in abun ya kai ai aiki ai aiki kai tsaye an kayyade mutane mutane shekaru biyar ne ya kamata awa aiki duk wanda ya sayar da wannan matsala ya yi ƙoƙari saboda mu cimma wannan gurin yi ma mutum ɗari biyar tiyata Ranar 15 zuwa 16 ga watan Nuwamba ɗaya ƙasar Nijar za ta karɓi taron lokaci zuwa lokaci na haɗakar matasan nafiyar Afirka aji na hudu Maudin shine aikin haɗakar zuwa ga cimma jadawalin shekara ta 2063 da kuma batun girkin masana'antun matasa a cikin yanayin cutar coronavirus. Aliyu Umaru mai riƙon ƙwarya ga jagorancin haɗakar yama Olivier Asogbabi cikon bayani. toute la jeunesse de l'Afrique. Matasa Afirka duka za su gamu a nan Nijar don su samu damar halatta manya-manyan muhawarori. Matasan Nijar damar hada alaka da matasan Afirka. Wani bangaren kuma za a sabunta majalista zartarwa ta kungiya haɗin kai ƙasashen Afirka. Za a kuma sake buɗe wata sabo biro. Wannan babban dama ce a ƙasanmu. Kuma ya kamata matasanmu su ba da kuzari sannan kuma su ba da ƙarfin gwiwa don tarbon baƙin da za su a nan mu A cikin wanga babban taro, e-report za ta fara aikinta. Tsarin nan zai ba da dama a yi magana mai kyau a kan ƙasanmu. Kun san da manyan ƙungiyoyi suna nan na Afirka, musamman ma a nan Nijar. Amma talauci da lala fuska da ake gwadi ba shi muke bukata ba. Mutum tara suka mutu a cikin su ɗan Nijar guda kuma aka yi awon gaba da mutum hudu sakamakon harin da aka yi kenan a jiya litinin 1 ga watan Nuwamba 2021 da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba suka aikata tsakanin markwai da damban wato garuruwan kasar burkina faso ne da ke kusan iyaka da kasar niger a faɗar wata majiya garin da studio kalangu ya tuntuɓa duk dai a cewar majiyar guda mutanen da suka sun tashi ne zuwa cin kasuwar sati-sati ta garin markwai inda kuma aka yi awon gaba da dabbobinsu da dama wato da 'yan harin suka aikata. Domin tallafawa bunƙasar ƙwallon ƙafa ƙasar Nijar, shugaban jamhuriya Mohamed Bazim ya ɗauki matakin ba da tallafin kuɗi zuwa ga kulab-kulab goma sha hudu na Super Liga har miliyar ɗaya na kuɗin sefa shimfiɗar shekara biyar. Ali Kaita mu a Zandar ya tuntuɓi Saidu Hassan shugaban kulab ɗin Asaf kama kuma mamba ne na kungiyar jagorancin kwallo ta zandar mu saurari bayanin nasa la kofi Kofi na ƙasa kofi ne mai matukar muhimmanci da ake ɗauka shi a matsayin tukuci na miliyan biyar a baya. Yanzu kuma an rubanya yashi zuwa miliyon hamsin. Zai bai wa ƙungiyar da ta lashe kofin ƙasa ta je gaba domin kula da tafiyar da ƙungiyar samun kwararrun 'yan wasa da ke iya daga tutar Nijar. Ƙungiyoyi goma sha hudu duka shekara za a zuba musu miliyon ɗari domin gudanarwa. Kenan wasan ƙwallon ƙafa za ta farfado. Muna amfani da wannan damar mu yi hoɓasa kar mu baiwa shugaban ƙasa kunya mu kula da wannan tallafi kuma ina ganin ba shakka za a samu sauyi a fannin ƙwallon ƙafa a Nijar. yanzu kuma sai rahoton na musamman allobar coronavirus a ƙasar Nijar a wagga ranar biyu ga watan Nuwamba 2021 an samu halayen kamuwa da ita da ke kan jinya 41 cikinsu hudu na kan kulawa mai nau'i a cikin wato halayen kuma akwai 6,376 wanda aka samu a cikinsu akwai yara. Habibu Garba ya firanta da Dr. Suleiman Karija ga zubin firata su. Au Niger comme dans A ƙasar Niger kamar wasu ƙasashen duniya yara sun kamu da cutar coronavirus. A ƙasar Niger mafi yawan marasa lafiya da muka karɓa kan jinya a asibiti manya ne. To amma ya kamata a bambanta marasa lafiya bisa aunu wa'anda cutar ta tsananta a kansu da wa'anda su balla musu ne aka yi ko kuma wa'anda suka kamu da ƙwayar cutar. To lalle akwai yara da dama da suka yi mu'amala da kwayar cutar. To amma kamar yadda kuka sani gwaje-gwajen musamman na PCR ne ake. Ana yin sa bisa tsari gudanarwa bisa hanyoyi na bi ƙayyadaddu. Kenan a ƙasar Nijar ba a yi tsarin kamfin ɗin ganowa da tarin jama'a ba. Ana yin sa ne don a gani. Amma abin da aka gano bisa aunin mutanen da aka karɓa cikin asibitoci an yi samun manya. Amma kuma an samu yara da aka riƙe jinya a asibiti a yayin bulluwar farko ta wannan matsalar. ya ɗaukar ɗawainiyar yaran take shin ko akwai bambanci wajen ɗaukar ɗawainiya tsakanin manya da yara? Oui, bien sûr, il y a une euh, différence. Eh, kwarai kwa akwai bambanci mana don duk lokacin da al'amarin ya shafi yaro to ai yana da magabata kuma abun ya shafe su kenan. Don haka sai muka yi tunani na girkin tsarin karɓar marasa lafiya cikin gaugawa na yara kuma muka gyara ɗakunan da suka dacewa yaran. An samu halayen haka da dama da aka ɗau ɗawainiyar su. a babban asibitin reference da kuma asibitin amiru bubakar jallo cewa da opital morte kuma komi ya gudana daidai daukar ɗawainiyar magancewar da kuma tallafawar iyalan saboda shi ma wani bangare ne mai mahimmanci bisa daukar ɗawainiyar Ko kuna da adadin yaran da suka kamu da wannan cutar? Non, je pas de chiffre. A'a, bani da alƙaluma cikakku da zan ba ku kuma bana jin da akwai wata ƙasa inda za a iya faɗar daidai adadin yaran da suka kamu. Saboda binciken kansa yana kan gwajin PCR ne, don ko in babu PCR to babu bincike. Shaidodin zato na alamomi ne ake iya samu. Kai tsaye a fannin kimiyya ba za a iya ƙayyade lissafar adadin Mon point de vue scientifique, euh, avancer des chiffres. masu sauraro abun da ya sauka kenan yanzu ga Musa Hassan ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a madadin dukkan abokanan aiki da nan da cikin ƙasa da kuma Mustapha Ayuba musamman da Adama Dawaki da ke edita maraice yau ni naku dan badandan Arlit Malam Mamman Gungu ke muku sallama a lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.